Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 60 A Nijar kuma ana kama muni a tashar mutum biyu Africa da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen rediyon masu zaman kansu na amfani fara'a nomad sarauniya da lardiniya A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin kuma siyayen da a duniyar gizo kuma kowace muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wani lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahra Ufage daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu leƙa Abuja Najeriya inda za ku ji cewa dakarun na rundunar kawancan kasashen yankin tafkin Chadi sun yi nasara akan wasu 'yan kungiyar Boko Haram. Dakarun na rundunar kasashen yankin tafkin Chadin sun yi wani fafatawa mai zafin gaske a zirin yankin a wajajen kan iyakar Najeriya da Chadi. haka kuma za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta goyi bayan hukuncin da aka yanke akan alkalin alkalai dukiya ce mai ɗumbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban wanda ba zai iya bayanin ya kai same ta hanyar halal ba ga gidaje baje-baje ko ina To kamar yadda kuka sani a kowace ranar Juma'a ta Allah muke buɗe muku layukan mu inda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan lamarin da suke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bayan haka muna kuma ɗauke da shirin wasanni a takaici daga Kamaru amma duk sai an sha kanu labaran duniya. Masu sauraro barkamu da wannan dare. bayan mako guda da sojojin sudan suka yi wa tsohon shugaban kasar umar albashir juyin mulki masu zanga-zanga suna ci gaba da neman wakilci da kuma mulkin farar hula khalid alba wanda yake zaune a dubban kilomita daga sudan yana lura da abubuwan da ke faruwa a khartoum babban birnin kasar yana ci gaba da duba hanyoyin sadarwar zumunta yana kuma tuntubar hanyar sadarwa game da abubuwan da suke faruwa. tun a watan disamba masu zanga-zanga suka shiga gangami da ya kai ga hambare gwamnatin shugaban kasar albashir wanda ya yi mulki na kusan shekaru talatin sojojin kasar yanzu su ne ke rike da mulki amma masu zanga-zanga suna son gwamnatin farar hula wanda hakan ya haifar da jerin murabus da suka yi a sanadiyar rikice-rikice da tashin hankali. dubban mabiya addinin krista sun yi jerin gwano a yau juma'a a wuri mai cike da tarihi a tsohon birnin kudus hanyar da ake kyautata zaton isa almasihu ya bi zuwa wurin da aka gicciye shi wasu daga cikin mabiya addinin suna ibada a yau juma'a ta hanyar ɗaukan manyan katako a kafaɗinsu yayin da kuma sauran suke addu'a da kuma karanta ayoyin littafi mai tsarki. yayin da suke jerin gwano na al'ada suna tsayawa a wurare goma sha hudu da isa almasihu ya bi zuwa kursiya masu ayyukan ibada sun zo isra'ila daga ko'ina cikin duniya don yin bikin ɗaya daga cikin kwanaki mafi tsarki na addinin kirista daga cikin masu ibadan akwai frank cadwell daga jihar minnesota na amurka wanda yake cewa ina tsammanin kamar kana tafiya ne ta hanyar da yesu ya yi tafiya kuma ina jin addinin sosai sannan ina kasancewa cikin jin daɗi sosai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai bincike na musamman robert mueller ya bincike game da lokuta goma sha ɗaya wanda yake kyautata zato cewa shugaba donald trump ya karya doka a ƙoƙarin dakatar da bincikensa a kan ko rasha ta yi katsa katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda trump ya lashe zaben amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba trump ya karya doka ba. rahoton mai shafi 448 da aka fitar a jiya alhamis ya tabbatar da cewa babu wata shaida cewa trump ko masu yakin neman zabensa sun haɗa hannu da rasha don yin shishigi a madadin shugaban ƙasa a zaben da nufin kada 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton duk da yake binciken ya rubuta muhimmancin dangantaka tsakanin mutane da gwamnatin rasha da kuma masu yakin neman sa shaidar bata isa ta tabbatar da an yi laifi ba in ji maula amma duk da haka rahoton ya nuna kokari da dama da trump ya yi na wajen kawo cikas da bincike na zargin ko rasha ta yi katsalandan a yakin neman zaben Prime Ministan kasar Mali, Samailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. Wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Kaita ta ce, Shugaban kasa ya amince da murabus ɗin na Prime Ministan kasar da membobin gwamnatinsa. Wannan mataki ya zo ne bayan da tashe-tashen hankula a yankin tsakiyar kasar. ciki har da kisan gilla a watan jiya na fulani 160 wanda ake zargin mafarauta na dogon ne suka aikata majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto cewa a cikin shekarar da ta wuce fada tsakanin fulani da al'ummar dogon ya janyo mutuwar mata da yara da maza har guda 600 makonni biyu da suka wuce an yi zanga-zanga a garin bamako babban birnin kasar wanda nuna rashin amincewa da rashin ikon gwamnati na hana aiwatar da tashe-tashen hankula a gaida zahra fage labarin da aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla yanzu sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto daga Abuja Najeriya inda aka ce rundunar dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen tafkin Chadi sun hallaka mayakan Boko Haram 39 a wani gumurzu mai zafi da suka yi wakilin Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aiko muna ƙarin bayani. Dakarun na rundunar kasashen yankin tafkin Chadin sun yi wani fafatawa mai zafin gaske a zirin yankin a wajajen kan iyakar Najeriya da Chadi. fafatawar da runduna ta biyu a bangaren chadi da runduna ta uku daga bangaren najeriya suka kaddamar da farautar neman masu wuta da kayar baya a karkashin farmakin nan mai take operation yancin tafki sun fatattaki mayakan na boko haram da kuma is har ma sun halaka kalin wasu guda 39 a ƙauyen cross kawa da ke dab da tafkin chadin Eh, sanarwar da sojojin suka aiko mana mai dauke da hannun kanar ezindu idima ta ce a bangaren su kimanin dakaru ashirin da suka samu rauni dakarun haɗin gwiwar kazalika sun kuma kwato motocin yaƙi biyu da manyan bindigogi irin na harbo jiragen sama da kuma tarin manyan bindigogi masu sarrafa kansu da kuma ƙarin wasu harsasai masu yawan gaske tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaro na ƙasar chadi general tahir erda da babban hafsan sojin kasa na ƙasar sun tsallako kan iyakar Najeriya inda takanas suka je harki nasara a yankin Manguno don jinjinawa Dakarun bisa wannan hoɓɓasa. General Erda ya kuma sake zabar da mayakan bisa bukatar da ke akwai na gaggauta kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram da kuma IS a zirin na yankin tafkin Chadi. A 'yan kwanakin nan dai, Dakarun na haɗin gwiwa na ci gaba da kara hallaka mayakan na Boko Haram da kuma IS a wannan ziri. To amma a cewar wani masanin tsaro Win Commander MI Salman mai ritaya, rikice-rikicen da ke aukuwa a kasashen Mali, jamhuriyar Afirka ta tsakiya da kuma arewacin Nijar da masu sauran sassan da ke wannan yanki na daga cikin abin da ke kara rura wutar wannan rikici na yankin tafkin Chadin. alakar na da yawa, alakar na farko akwai wa'anda suka zo ko da 'yan su 'yan Najeriya ne suka je suka koyi dabarun yaƙi a can. sannan akwai su kansu 'yan wasu kasashen da suka koyi dabarun yakin da kuma suka iya fafata suka fafata da kawai nan wuraren za su zo su ba da ba nan sannan na uku wanda kuma ya fi kowanne mahimmanci shine kayan yakin da suke iya samuwa daga can wa'inda idan ka lura duka wannan yankin dama wa'annan sun daɗe wa'annan abubuwan nan kai kamun lokacin ma ka manta shin cewa ainihin a chadi da sun yi fama da yaƙe-yaƙe akwai bangaren da central african republic ana yaƙi ko yanzu da muke magana in ka duba yadda wa'annan wuraren suke wato yankin tekun chadin ne yake sai ka duba cewa wuri ne da ya zo ya haɗe daga wa'annan duka wuraren hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai muna birnin tare Abuja inda gwamnatin Najeriya ta ce ta yi na'am da hukuncin da kotun da'ar ma'aikata ta yanke wa tsohon alkalin alkalai mashaya walter Onagan. ga tattaunawar da wakilin umar faruk musayi da shehu garba kakakin shugaban kasar najeriya a daidai lokacin da justin walter onange wadda kotun ladabtar da ma'aikata ta kama da laifin mallakar dukiyar da ta zarce hankali kuma har aka kwace ta aka maida ta gwamnatin taron najeriya kuma shi ma aka sauke shi daga mukaminsa kuma aka hana ya rika kowane mukami sai bayan shekara goma gwamnatin taron najeriya a daidai lokacin da yake cewa zai ɗaukaka kara gwamnatin taron najeriya ta fito fili ta goyi bayan wannan hukuncin da aka dauka tana cewa wannan babban darasi ne ga sauran alkalai. da lauyoyi da ma 'yan ƙasa waɗanda za a iya kamawa da zargin yin cin hanci da rashawa ko kuma yin badakala kan dukiyoyin jama'a kamar dai da malam garba shehu wanda ya bada sanarwa tun farko yake bayyana mun a fira da na da shi a abuja wasu kila in da bayani akan me yasa gwamnati ta amshi wannan magana a iya aiki nasu ba ka san cewa ita majalisa ta masu shari'a wato national judicial council ai ta aiko da shawara cewa shi kuma wani da wari ya sauke shi daga aiki cewa kai a sauke shi daga aiki don a kare mutuncin shari'a a kare mutuncin kasa shi ka tsari mulki cewa a'a shugaba buhari zai kai kurar mu shari'a na kasa idan aka kama rahoto cewa ya yi mummunan aiki ko mummunan hali tsarin mulki abin da ce su kuma su gaskici wannan magana shi sa ake wannan magana hukunci da aka yanke hakika abu ne da ya kawo darasi mafi kusa ga jama'a don a fahimci cewa wannan yaki da rashin wata cin hanci shugaban Muhammadu ba. Na ɗaya dai yana kan tafarki bai kauce ba. Na biyu kuma shine ba wai 'yan siyasa kawai ake yi yaki da rashin wata cin ba. har mai aiki da ɗan kasuwa da mai shari'a ma babu inda ta karya doka ta yi rashawa da cin hanci doka za ta kama kafin hukunci zai ke baya. To yanzu da yake an yanke masa wannan hukuncin kuma yana da dama an sani bisa ga doka cewa ya ɗaukaka ƙara amma tuni wasu suna ganin cewar kamar bita da kulli ne aka yi masa saboda dalilai na siyasa ko kuma samun wani biyan bukata. Wanda duk zai faɗi wannan ra'ayi ya kau da kansa ga abubuwan da bincike ya nuna. idan kai mai shari'a ne ka ɗaure wasu akan sun mallaki dukiya fiye da abin da ya cece su ka yi hukunci akan wasu ashe kai ba kai ya kamata cewa ka tabbatar cewa ka bi dokar nan ba ai wannan magana ko da za a ce an kawo su a kada a kau da kai da cewa dukiya ce mai ɗimbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban wanda ba zai iya bayanin ya kai yi same ta hanyar halal ba da gidaje baje-baje ko ina saboda haka nauyi a kan ta yake ya aka yi ta samu wannan abubuwa nawa ne albashin ka ya aka da ke su kuma ya kasa bayani saboda haka mai a yi yanke hukunci to ashe ya rasa bakin ma da yin mutum zai zargi a musu siyasa a cikin wannan abubuwa me ya sa ma ya fara wannan abu inda ya tsaya ne gaskiya ya kare ofis da mutuncin kansa a shi wannan magana ba har za ta taso saboda haka wannan abu da muke so ba siyasa jam'iyyar APC tana da 'ya'yanta sanata gwamna suna nan a gaban shari'a kan irin waɗannan matsaloli shugaban muhammadu buhari bai hana a musu amma kana ganin kamar ba kamata a jira sai an gama shari'a-shari'a da ya shafi zaɓe ba kafin a ce a ɗauki irin wannan mataki kan shi ai tsarin mulki na najeriya ya ba da iko ga ɗan sanda ga jami'an tsaro su kama mai laifi ba a ce sai ranar aiki ko ba ranar aiki ba ba a ce ko ranar sallah ko ranar kirsimeti ko ranar sallah ko kirsimeti ko mutum da zama ta kama mai laifi ne kai saboda haka babu wata rana ko lokaci da aka ware na kama wani gaskiya da kuma aka ware wani lokaci da za a iya kama su ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya shi na mai da martani da kuma jinjinawa akan wannan hukunci da kotun tsaron. ko ladabta da ma'aikata ta najeriya ta yi akan jasar walter onange tsohon alkalin alkali na najeriya da ya fuskanci tuhume-tuhume a kan badakala ta cin hanci da rashawa umar faruk musa mur amurka abuja najeriya uwa uba To Madalla a gaida Umar Faruk Musa kamar yadda kuka je a farkon shirin yau ranar Juma'a ce layukanmu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakinku akan matsalolin da ke sha muku ruwa a jallo kafin buɗe layukanmu mu shakata da wannan waƙar. broken in pieces. I need healing. I do. Fell off the straight path like a fate drags me down. But I get stronger, yeah. If I conquer my temptations, Lord. There is no God but you, Allah, you're the one whenever I feel this pain. I just submit to you, yeah, yeah, Lord, that you the one who can guide me through. I don't know what I would do. There is no God but you, like. What? what are these prophets all have in common? What? They believed in one God, uh -huh. and if they were alive, they would all be united. God. You find it in the Torah, uh -huh. you read it in the Gospel, yeah. you hear it in the Quran. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum wani akan layi. Kusuma Laifin mai magana a Tiraf tana gajuwa babban modita jiran na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana har ra'ayina ne dangance da kari da aka yi wa ma'aikatan gwamnati a Najeriya wani. To mun gode wane ne kallai daga Nasarawa? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. kana magana da babawa mai agogo na cikin garin gita ta karo local government nasarawa state to malam baba gare ka Wato ina so na ɗan tsokaci ne akan da maganan shi Buhari kwanaki eh, lokacin da yake kamfen wancan karan. Ya yi bayani akan bangaren mai. To yana da kyau a ce Buhari ya kamata ya tsoma baki akan magana mai saboda ya kasance da cewa talaka yana alfahari da mai ne. Ya kamata a ce ya yi kokari a dawo da mai kasa saboda shi talaka ya samu domin in aka ce maka an dan daga mai to wallahi ina tabbatar maka da cewa komi da komi zai iya karuwa saboda haka ina mai bashi shawara dan Allah dan annabi ya dan karkato hankalinsa wajen magana to malam babal daga nasarawa Allah ya sa shugaban Muhammadu Buhari zai je wannan kiran naka yanzu zamu leka huntuwa wani daga huntuwa salamu alaikum wani daga huntuwa har yanzu kana tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc layukan mu a buɗe suke ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku a wannan ranar ta juma'a yanzu za mu rika katsina wani da katsina eh, Amir Abubakar Amir Abubakar mai kada daga karamin kuma safa an da Salamu alaikum ala Amira to gare ka. to ina son yi magana akan abin da ya shafi tsaro da ake fama a matsalar tsaro da ake fama da shi a jihar katsina mm-hmm. kasancewa halin da ake ciki yanzu mutane suna fama da matsalar tsaro muna kira ga gwamnatin jihar da ta tarayya da su sa hannu a kawo mana karshen wannan matsala da muke ciki a halin yanzu muna so gwamnatin tarayya da ta jiha su haɗa kai da ƙananan hukumomi da sarakunan gargajiya a haɗa kai a sa ƙananan ƙananan sarakuna ciki su sa hannu a kawo mu ƙarshen wannan matsala muna fama da matsala ba mu iya rinka iranin mu mu bai. to mun gode Allah ya sa su shi kiran na kan mu rika zamfara wani daga zamfara a kuna magana daga Muhammad Sule na moda daga nan zamfara to malam Sule salamu alaikum me ra'ayinka wa alaikum ala. na ji daɗi dai da Allah ya kaddara mun ka samu ko yau kuma mu ƙara gabatar da irin kuce-kuce mu game da harkar gwamnati. Muke godiya. da muke eh, yada harkar tsaro a cikin harkar zamfara. To amma dai yanzu abin da shawara ta ya kai fi sabilillahi kamar yadda 'yan sa kai din da sojoji an ka kawo su. Su su yi kokari su sauta duk inda an ka sa akwai daba a tabbatar da cewa an dace su an hana su zuwa wasu wasu to Allah ya sa shi daga ka zamfara za mu leka katsina wani da katsina salamu alaikum wani da wa alaikum salamu wato shi batun tsaro ni shaharar da zan ba gwamnati ɗaya ce indin matasan najeriya da suka yi mugun yawa shi ya kawo ne fitine ko ba gaskiya ba ni dai shawara ta kenan kuma Allah ya taimake mu Allah ba gwamnati nasara to mun gode mun gode kwarai da wannan kira da kai wadalla daga katsina za mu leƙa yobe wani daga yobe mamara abubakar ne daga yobe to salamu alaikum mana abubakar wa alaikum salam ni kira da ke yi ga shugaban ma'aikatan gidan yaro na najeriya da allah ya taimaka duba yanayin da rayuwar su yake sai ta kan na sha allah na gode. to mun gode daga yobe za mu leƙa jos wane daga jos. abdulkarim abdullahi sariki. to malam abdulkarim gare ka. ni maganan security din nan na shawara nake son na bayar ma baba buhari. Mhm. a yi massive recruitment kaga nyc da muke da su ba a and b na wannan shekara da wancan shekara da wancan shekara uku nan a dauke su duk eh, soja da police a sasa intelligence don saboda ajiye su a reserve na sojoji in allah ya daga police don zai taimaka wani maganar sauro na kasan nan insha allah to mun gode daga jos zamu laika gombe wani da gombe daga gombe ta san kanta da magajiyar da daga gombe cikin nigeria. to gare ka yawa yawwa ni dai ina mika gwamnan mu jiran gado a gombe muna masa fatan alkhairi a alhaji na muhammad yaya Allah ya baki shugabanni na gari fadawa na gari wanda za ta yi aiki a gwamnatin Najeriya mana hanyar mu ta jabba zuwa san mu da ake zuwa Kake. To mun goyi daga Gombe za mu je a Bauchi wani daga Bauchi. Yawan Mu'azzu ne daga Bauchi. To gare ka ba malbar Na kira ku ne na kira ku ne mu gaishe ku kawai. ku gaishe ku kawai. Ina eh, ma'aikatan sashen eh, Hausa na na Amurka. To wane da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To muna gare ka. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi fatan alkhairi ne ga auren da honorable sani sha'aban za a ɗaura auren yaran shi guda biyu a fata mai martaba sarkin zazzau a nan cikin garin zaria muna fatan wannan aure da za a yi Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a ciki kuma muna fatan duk wanda ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya don fatan sarki ta cika bakin ba jama'a ba masa katsin tun a yau ko muna fatan Allah ya sa albarka da ƙarshe ina ce dan na ce mun na daura auren dan shi da zai a nan zuru Allah ya sa albarka ta shi lafiya Alhaji Musa Garu nan gode zamu ne kabi wani daga biyu sai Ilyas daga biyu to muna shinka Musa yawa abinda nake so in fara shine muna tunatar da shugaban kasa Major General Muhammadu Buhari a kan maganar man nan. Shi kare manta shine fa ministan mai. Kuma ya ce zai taimaka talakawa. Talakawa sun fita sun zaɓe shi kuma talakawa na su faɗa cikin wata wahala. Don Allah don annabi tuna masa taimaka kar talaka shiga wannan wahala. To mun gode daga biyu mu rika kebi wani da kebi. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana dan Asabe mai fata daga Yawuri jihar Kebbi. To dan Asabe gare ka. To da farko ina so in yi tsokaci dangane da waɗannan matsaloli da suka addabi jihar Zamfara. Akan haka nake kira ga al'ummar musulmi da kuma kirista gaba ɗaya wannan abu bala'i ne Allah ya aiko mu tashi tsaye mu roƙi Allah shi walwale mana waɗannan matsaloli na kashe-kashe na babu gaira babu dalili mutum a kama mutum a ce sai an biya miliyoyin kuɗi kuma baya da kuɗin ga a sai da gona a sai da gida a je a kai kuɗin fansa mu tashi sai mu roki Allah babu abin da yafi karfin Allah Ta mun gode yanzu mu leka adamawa ne daga adamawa to mun gode muka ci mu samu wanda ya kiram daga adamawa har yanzu dai kuna tare sashen hausa na muryar amurka mun gode a duk wanda suka yi suka ba mu albarkacin bakin su akan wannan ranar juma'a to yanzu kuma masu mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba wasanni a takaice daga kamaru. wasanni a takaice. jiya ne alhamis kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar jamhuriyar kamaru yana mutum lions 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai suka samu nasara a kan kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar maroko da ci biyu da ɗaya a gasan cin kofin ƙwallon kafa na nahiyar afirka wanda ake gudanarwa yanzu haka a ƙasar tanzania ƙasar kamaru dai za ta buga wasar demi-final ne na kofin wanda ya zuba kwallaye guda biyu a ragar ƙasar ta maroko shine ismaila saidu kuma shine ya samu zamantowa wanda taurarinsa suka fi haskawa sannan an ba shi lambar yabo a yayin da aka kammala taka ledar ana ganin matasan na kasar ta jamhuriyar kamaru dai za su halarci gasancin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a ƙasar brazil a watan nuwamba daga ranar biyar har zuwa ashirin da bakwai ga wannan watan sai kuma gasar elite one na kasar ta jamhuriyar kamaru an da kulaf din cotton sport ta birnin garwa ita ce ta farko akan allon wannan shekarar da maki ashirin 22 sai kuma kulob din apejas wanda ta fito ta biyu da maki 22 ita ma haka zalika kulob din dragon ta birnin yawunde ita ce ta uku da maki 20 sai kuma elite one ajimba da kulob din foce ita ce ta farko da maki 24 na kuma ita ce ta biyu ita ma da maki 24 haka zalika ta uku ita ce kulob din ums ta birnin lum da maki 21 muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru to madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice mako guda da sojojin Sudan suka yi wa tsohon shugaban kasar Umar albashir juyin mulki masu zanga-zanga suna ci gaba da neman wakilci da kuma mulkin farahula Dubban mabiya addinin Krista sun yi jerin gwano a yau Juma'a a wuri mai cike da tarihi a tsohon birnin Kudus. Hanyar da ake kyautata zaton Isa almasihu ya bi zuwa wurin da aka gicciye shi. Wasu daga cikin mabiya addinin suna ibada a yau Juma'a ta hanyar ɗaukan manyan katako a kafaɗinsu, yayin da kuma sauran suke addu'a da kuma karanta ayoyin littafi mai tsarki, yayin da suke jerin gwano na al'ada suna tsayawa a wurare goma sha hudu da Isa almasihu ya bi zuwa kursiya. mai bincike na musamman na robert mueller ya yi bincike game da lokuta goma sha daya wanda yake kyautata zato cewa shugaba donald trump ya karya doka a kokarin dakatar da bincikensa a kan ko rasha ta yi katsalandan a zaben shekarar 2016 wanda trump ya lashe zaben amma a ƙarshe bai iya tabbatar da cewa shugaba trump ya karya doka ba. Prime minister kasar Mali Somailo Babaye Maiga da dukkan membobin gwamnatinsa sun yi murabus a jiya Alhamis. Wata sanarwa daga ofishin shugaban kasar Ibrahim Babakar Kaita ta ce, Shugaban kasa ya amince da murabus ɗin na Prime minister kasar da na membobin gwamnatinsa. da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe shida na asuba kafin mu yi sallama da ku muna yi wa zaidu bala sabuwa shugaban kungiyar murya talaka na najeriya ta aziyar mahaifinsa alhaji Ahmadu gohi da allah wa rasuwa a safiyar juma'a da fatar allah ya ji kansa da rahama yanzu a madadin zahara ufage ta gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu kit ni ne naku abdulaziz adli toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin washington dc